وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na damjoba yau muna daren alhamis daren daidai da daren sha takwas ga watan rajab hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu <clears throat> wanda ya daidai da takwas ga watan februari miladiya dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne zamanmu na uku cikin wannan littafi mai albarka talhisu ahkamil jana'iz wallafar fadilatu sheikh al'allamatul muhaddis Muhammad Nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala. Yau za mu shiga cikin littafi kai tsaye in sha Allah. Bayan abin da muka karanta na mako da ya gabata wanda yake matsayin muƙaddima ne game da wannan littafi. Za mu tashi farkon littafi inda malam ya mishi namba domin shi wannan littafi kamar yadda aka fara gani daga yanzu dukkanin babuka da malamin zai tafi da shi ba zai mishi take da cewa babu kaza ba amma zai rika tafiya ne da tsarin namba duk inda ka ga namba to alama ce ta wata matashiya wacce za ta ɗauki wasu matsaloli sai dai kuma ƙarƙashin kowace namba mai wannan headline ɗin zai rika tafiya ne da nambobi ɗaya biyu har ƙarshen littafin nambobin haka za su tafi babuka da nasu nambobi sannan namba da za a fara tafiya da shi ƙarƙashin babi na ɗayan nan to babin zai rika tafiya siriyal ne har ya tafi ƙarshen littafin insha Allah gaban nan yake cewa awwalan matsala ta farko da za a tattauna ma ya jibu alal marid abin da yake wajaba akan mara lafiya Tunda da kaga littafi ne akan hukunce-hukuncen jana'iza to ka san shi rashin lafiya ɗan uwan mutuwa ne ko kuma abu ne wanda ya fi kusanci da mutuwa ba ana nufin shi ya fi kusa da mutuwa ba so da yawa akan ji mutum ya rasu ba tare da an ji ya yi jinya ba wa kan min sahihin mata min ghairi illati an yi adadin mutane da yawa su kalau sun kwanta sun mutu sannan wani zaka ji hatsari ne ana tafiya sai ka ji ai motansu ya yi accident shikenan Allah ya ɗauki rayuwansa kaga wannan ba jinya ba ne Yadda shi ma accident rashin lafiya ne amma galibatan sai ga rai ya yi halinta har nake tuna ɗazun nan na ke, zo sai nake ga wani malami ya rasu wani malam abakar mun zauna da shi a kano mutumin adamawa ne mahaddacin alkur'ani ya taba zuwa na ɗaya a musabakan ƙur'ani mutum ne mai tawali'u ga karatun ƙur'ani ga ilmi na addini sosai ya yi limanci a masallacin darul hadis masallacin dr ahmad bamba da zai accident daga adamawa zuwa jigawa ya je duba wata yar uwarsa ba lafiya ya yi accident ki allah ɗauki rayuwarsa mutumin kirki ne sosai Allah ya jikansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta dan gaskiya mutum ne ga tawali'u ga iya zama da mutane ba za ka taba jin shi da mutum ba don ba mai surutu ba ne ga iya ba wa mutum shawara Don na aiki ne ma a wani makarantar shi to yana matsayin jagoran makarantar za ga yadda ya ɗauke mu ma za ka sai 'ya'yan shi timin kirki ne Allah kai haske kabarinsa to a nan duk da za ka ji wani accident wani lafiya Allah ɗauki ran sai dai za ka ga mafi yawanci waɗanda suka fi tafiya ɗin marasa lafiya ne har ya zama abin ma kamar ya zama ruwan dare da zaran an ce wane yaro sai ka ji an ce dama ba shi da lafiya ne dan akasari an fi jin mara lafiya ya fi tafiya to shine ya ɗauko mana matsalan me yake wajaba akan mara lafiya to kai da kake halin rashin lafiya abubuwan da za su zo karkashin nan ka sani cewa wajibi ne a gare ka kuma ka san waɗannan abubuwan tun kafin ka kwanta jinya tunda hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa khudh min sihhatika limaradika lokacin da kake lafiya kalau ka rika kirdadan rashin lafiyanka yanzu da kake lafiya ka rika jin an jima fa kana iya kwanciya ba lafiya gobe kana iya kwanciya ba lafiya jibi kana iya kwanciya ba lafiya kar ka ture wa kanka tunanin rashin lafiya ka rika kirtatan yin yadda kake lafiya rashin lafiya na iya zuwa baktatan to ya zama ka san wajibabbun da suke kanka da zaran ma ka ga rashin lafiya ka san me yake kanka awwalan na farko alal maridi ai wajibun alal marid dole ne akan duk wani mara lafiya an yarda bi Illahi, ya yadda da hukuncin Allah wajibi ne farilla ne duk wani mara lafiya ya yadda da hukuncin da Allah zartar a kansa ma'ana rashin lafiyan da kake ciki Allah ne ya kaddaro zai same ka to ka yadda da wannan hukunci na Allah kar ya zama kana ƙananan maganganu kana gunguni a gefe mu rashin lafiyan mu kaɗai ne Allah ɗaura mana kaza kaza kaza kaza kaza wannan kana faɗa ne da ƙaddaran Allah ko rashin lafiya same ka ai wane ne ya jefe ni ai wane ne ya yi min kaza a'a kai dai al'amarinka na farko wajibi ne tilas ne a kanka ka yadda wato ka amince ɗari bisa ɗari da wannan hukunci da Allah zartar a kanka ya ɗaura maka rashin lafiya mutane da ya kuma bai ɗaura musu ba ka yi imani ka karɓi wannan wa yasbira kuma ya yi haƙuri ala a bisa wannan ƙaddara ta Allah da ta faɗo masa me yasa zai haƙuri a kai ka yadda da wannan hukunci ka yi haƙuri da wannan ƙaddara domin Allah yana nufin ka da alkhairi ne ba bala'i ko sharri ba ne kana zaune cikin mutane dubu Allah ɗaura maka jinya ba Allah baya son ka ba a kai ma Allah fi so kamar yadda hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi alkhairi ne ta taho kai kadai ake so a nufe ka da wannan alkhairin to sai Allah ɗaura maka musiba wannan musiba din tana iya zama ta rashin lafiya ce tana iya zama ta karayan arziki ce tana iya zuwa maka ɗan uwanka ya samu rashin lafiya yana iya zuwa maka wani naka gatanka ya kwanta dama ya mutu ba yadda musiba ba ta iya zuwa tana iya zuwa maka musiba da ake ciki na canjin ya shi ma musiba ne don Allah nufe ka da alkhairi sai maka haka amma in baka yi haƙuri ba baka rungumi kaddaran ba sai ta zai maka sharri kuma rashin haƙurinka ba zai sa a canza kaddaran ba ba kaddaransa ya ta tafi amma dama ɗabi'an mumini kamar yadda Allah ba da labari ne duk halin da ya faɗa sai ce ya Allah wannan halin ina roƙonka ka sa ya zama alkhairi gare ni to duk yadda halin ta kai za ta juyo mishi da alkhairi ne a gaba to haka ake so mumini ya zama don haka in Allah nufe ka da alkhairi zai ɗaura maka jarabawa to ka yi haƙuri da wannan ƙaddara alkhairi ne ake nufin ka da shi yana dab da samuwa ba a samun alkhairi daga Allah sai da jarabawa ai ko a makaranta ba a ɗaukan ka daga aji ɗaya a kai ka aji biyu sai an maka jarabawa in ka ci jaraba sai ka je aji na biyu to haka rashin lafiya da ya zo maka jarabawa ne daga Allah kana cin jarabawan nan akwai ci gaba da Allah zai maka ba zata da shi baka san wani ci gaba ne kawai sai ga ci gaban to ka san duk wani ci gaban da ya zo maka a bazata ya fi burge ka amma ci gaban da za maka alkawari bai zo maka su ba sai bayan wata uku wata hudu shekara ɗaya marmarin zai kare a jiran abun ƙarshe ma in ka ƙosa in abun ya zama baka wani farin ciki dan ka gama ta tun a farko wani ma haddasa ke sai da gabata mana lokaci sai gaba zai more ta ba to kai dan Allah ɗora maka jaraba rashin lafiya kai dai kam yi haƙuri. ka rungumi ƙaddaran Allah akwai alkhairi da yake dab da samuwa gare ka amma sai ka yadda da kaddara sai ka yi haƙuri da kaddara. sannan wa yustina zanna ya kyautata zato bi rabbihi da ubangijinsa ina ma'anan kyautata zato ga ubangiji wato ka rika kyautata zaton haɗuwanka da ubangiji kada ka kwanta rashin lafiya ka rika faduwan gaba kana cewa kai baba wannan rashin lafiyan anya za mu tashi a'a ya kake cewa kai ka bar yadda nake jin jikina baba in na je can fa ba kyau wallahi kai dai bari kai ka sani ai ka san irin aikin namu wallahi mala'iku fa za su dake ni wallahi Allah ba zai bar ni ba kai dai ka san in baka ganni a wuta ba to ba a dai dubo ta mai kyau bane to wannan ka muna nawa kanka zato shi kuma Allah na daidai da kai yadda ka zaci Allah haka Allah zai karɓe ka in ka ɗauki Allah a matsayin azaba zai maka shi mugu ne to haka za ka haɗu da Allah haka hadisi ya zo ƙudusi, Allah ke cewa ana inda zanni abdi bi ina inda bawana ya zace ni in ka zaci Allah mai rahama ne za ka haɗu da Allah mai rahama in ka zaci Allah mai azaba ne za ka haɗu da Allah ɗin mai azaba da haka a halin rashin lafiya ka kyautata zatonka ga Allah maɗaukakin sarki wannan kyautata zato zalika yin hakan khairun lahu zai zama alkhairi ne ga shi wannan mara lafiya dalili da ƙaulihi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce annabi yana magana ne ajaban li amril mu'min wato saboda al'ajabi da abun ban mamaki abun burgewa game da al'amarin mumin wato al'amarin mumini abin burgewa ne inna amrahu lallai al'amarin mumini kullahu baki ɗayan al'amarin momini khairun alkhairi ne ba sharri ciki mumini duk al'amarin da kaga yana cikinsa to al'amarin alkhairi ne walaisa zaka li ahadin wannan al'amarin kuma ba zama alkhairi ga kowa illa lil mu'min sai ga mumini kaɗai daga ana nuna maka ashe zama mumini wani daraja ne akan bayan zaman ka musulmi ba kowane musulmi ne mumini ba amma kowane mumini musulmi ne to yake cewa wannan daman baya tabbata ga kowa sai wa mumini in asabatu sarra shi mumini in farin ciki da jin daɗi ta samu gare shi shakara godiya wa Allah zaga yake yi shakara godiya na gangan jiki ban ka ji an ce a shukur. godiya da gangan jiki alhamdu shi kuma godiya da baki da haka sai ka ji Allah na cewa ni'malu ala dawuda shukura wa qalilun min shukur A shukur godiya na aiki mumini duk alkhairin da ya samu gare shi na farin ciki sai kaga godiyan a aikace yake nuna ta me yasa za ga mutum yi aure ya kira jama'a a zo a yi walima a ci abinci a ci nama a yi wa'azi mumini ne kenan a aikace ne yake nuna godiyan shi waliman shine godiya ya samu mukami a wurin aiki sai kira a yi walima ya gina sabon gida ce a zo a yi walima godiyan a aiki zaka gani haka mumini yake to in ba mumini ba fa ba kowa ke iya wannan ba sai mumini ya ce wannan godiya da zai na aiki na khairan lahu zai zanto alkhairi ne gare shi wa in asabatu barra idan kuma abun cuta da matsi ta same shi sabar hakuri zai yi na khairan lahu sai kasance alkhairi ne gare shi abu biyu ne yake kasancewa a mumini in alkhairi ya samu gare shi kowa sai ya ji zai rika annashuwa yayi godiya aiki ya ce jama'a ku taya ni gode wa Allah Allah ya bani wani ɗaukaka, Allah ban wani ci gaba, kowa sai ya ji baya ɓoyewa. In kuma matsi ko wani matsala ta fuskance shi baya faɗa, shiru yake yi. To shi ne wanda wani in ya gansa ya ce kai, walla ko ba kwa jin garin ba. Yana ji, ba zai faɗa maka ba ne, baya raki, baya surutu, ya binne matsalan a cikin cikinsa don surutu baya warware matsalan. Allah ne mai warware matsala yanzu matsalan da ake ciki na canjin kuɗi akwai wanda shi kullum haya gagan shi shi baya samun relief sai dai ta surutun abu wallahi canjin kuɗin nan ai ka bar buhari dan iska ne ai ai wallahi kaza kaza yanzu kowa yana kwana da yunwa ai ka ji wani labari ne kai shi yanzu anan ya fi relief kuma mahaukaci duk haka da zai fa ba zai sa samu kuɗin ba shi kawai ta nan ya fi samun relief to mumini baya haka ba ko kwabon amma ba zai fara ba don me dan ya gaya maka ba kai ne maganin matsalan ba ina maganin matsalan yake wurin Allah to kullum yana istighfari yana addu'a tsakanin shi da Allah faɗa Allah to kuma ya gaya maka dan me to mumini kenan inda mumini yake bambanta da wanda ba mumini ba to haka ake so ka zama in alkhairi ta same ka kamar yadda Allah yake cewa ne ah, wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis in alkhairi ta same ka kowa ya ji amma in sharri ta same ka ka zama mumini mai iya danne ta kada wanda ya gane ma cewa kana cikin matsala ka ɓoye matsalanka daga kai sai Allah ka zama mai kawaici game da matsalanka kar ka zama in kana cikin matsala ne ka rika raki amma in alkhairi ta samu kuma tsaf ba a magana ka yi shiru akwai wanda shi haka yake to mumini baya zama haka ka zama in alkhairi kana faɗa kowa a taya ka gode wa Allah in sharri ka yi shiru da ka sai karanta tarihin magabata al'imamu malik wani ya zo wurin sai ce ina fama da matsala kaza ciwon kai ko kaza a mana addu'a mu warke malik ya kai mutane fa sun ɗauke mu annabawa ne kana ciwon kai kawai wato wa Allah cire maka ya ce ka ganni nan shekara ta sama da arba'in ina fama da wani ciwon kai da mura har yau ban warke ba wanda ya taba ji na gaya maka ne ma yanzu din kai ka fara ji dan ka zama kai maka ka zama mai rike matsalan ka daga kai sai Allah to haka al'amarin yake in matsala ta faru cutarwa ta faru hakuri zai yi shi yarda malamai suka ce wajibi ne amma hakuri ba wajibi ba ne wato in wata matsala ta same ka na rashin daɗi dole ne ka yadda da wannan hukuncin Allah ka ƙi yadda ka fada matsala daga Allah amma ka yi haƙuri akan matsalan shi wannan ba dole ba ne ma'ana ba dole ba don ka shiga halin cuta za ka nemi magani ai in ka ga ka ce kai ba za ka nemi magani ba ba matsala kai ba za ka yi haƙuri ba sai ka nemi magani ba hana ka nemi magani je ka nemi magani a ce maka to wannan ya buge ka dole ka yi haƙuri karka rama a ba dole ba in ya ce zai rama ku kyale shi amma in ya ce ya yafe to wannan shine asalin jarinta in ya ce zai rama ku kyale shi rago ne in zai haƙuri ya ƙi ramawa wannan shine jarumin jarumai sai a yi awadin ɗinsa haka hadisi ya zo laisal eh, shadidu bi sura'a. inna man shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab to shi hakuri ba dole sai ka hakura ba amma yadda da kaddaran Allah shi kuma wajibi ne wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da kuma fadin manzo Allah da yace la yamutanna ahadukum kada ku ya sake ya mutu illa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala face yana mai face yana mai kyautata zaton haduwansa da Allah madaukakin sarki abin da ake nufi kar ka sake mutuwa zai ɗauke ka kana cikin halin da ba ka da kyakkyawan zato tsakaninka da Allah kana musulmi kai dai ba shirka kake ba kana sallah kana kaza kana kaza amma kana ganin kai Allah ɗin nan fa azaba ne da shi sai zama kai ko kana kallon kofan tsanani ne amma ba ka kallon kofan rahaman Allah annabi yadda karka sake mutuwa dauke ka a wannan halin dan in mutuwa dauke ka a wannan halin to za ka samu Allah a yadda ka ɗauki zaton gare shi ne yadda ka ɗauke shi a mugu to a mugu zai karɓe ka ka ɗauke shi a mai azaba ba rahama to ba za ga rahaman ba amma ka zama kamar yadda wani sahabi ne da ya tashi mutuwa da annabi ya je gaishe shi hadisin ma zai zo annabi ya ce ya kake jin kanka yake ta wani bangaren ina tuna rahaman Allah ta wani bangaren ina tsoron zunuban da na yi annabi ya ce haka ake so mumini mutuwa ta zo masa duk mutumin da ya mutu a irin wannan halin ana sa ran zai haɗu da Allah lafiya shiga aljanna to haka ake so mutum ya zama kaza mutuwa ya zo maka ka tuna azabanka zunubanka ka yi kuka ka tuna ɓangaren kyawun ayyuka ka ce to dai duk da zunubancin Allah dai mai rahama ne Allah ghafurur rahimun ne ka rika jin haka amma in ka ɗauki bangaren zunuban ka tura cewa ai azaba ne in ana ba kalman shahada zaka je ta hmm, me kalman shahada zai mana kai baka san halin da nake ciki kana bin wani kalman shahada zai min aiki ne Aini da Allah kawai ku bar ni dai kawai ba kyau kawai to zaka ga ba kyau din kar ka sake ka mutu tsakaninka da Allah da wannan da kana halin rashin lafiya to ka sake komawa ga Allah ibadoji azkar menene sannan kuma ka rika tuna rahaman Allah kar ka rika tuna iya zunuban da kai na'am ka rika tuna zunuban amma kar ka a kai ka ce ta waɗannan zunuban kowanne ɗaya in na shiga jahannama sai nitsewa a kar ka yi haka ka rika kyautata zato wa Allah yake cewa saniyan mas'ala ta biyu kaga mas'ala ta farko wajibi ka yadda da hukuncin Allah ka yi haƙuri da ƙaddaran Allah ka kyautata zaton haɗuwanka da Allah abu uku kenan ƙarƙashin ɗayan na biyu daga cikin abun da yake wajibi gare ka lokacin da baka da lafiya wayan bari kuma ya dace alaihi akan mara lafiya an ya kuna ya kasance bainal haufi war raja'i yana tsakanin tsoron azaban Allah war raja'i da kuma kwaɗayin haduwa da Allah ba ya kasance tsakatsakiya wato ya zama tsoronka daga azaban Allah da kwaɗayin da kake a samun rahaman Allah su zame maka fuka-fukai in ba ɗaya ba za ka iya firewa ba ya zama fiffikenka na dama kana tsoron azaban Allah fiffikenka na hagu kana kwaɗayin rahaman Allah kwaɗayin wato me kana sa ran kai ma za ka samu rahama azaban da kake tsoron fa kana tsoron karfe ya hana ni shiga aljanna to ana so ka raba su 50 by 50 ne tsoronka ga azaban Allah ɗari cikin hamsin cikin ɗari, kwaɗayinka ga rahaman Allah hamsin cikin ɗari, 50 by 50. Al'imamu Ahmad Ibn Hanbal ya ce, in ɗaya rinjaye ɗaya ko da da guda ɗaya ne, aka ce can hamsin da ɗaya nan arba'in da tara ya ce ka halaka. Ka raba tsaka-tsakiya. Sai Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin ya ce, hanyar da za ka warware abin cikin sauƙi shi ne, a duk lokacin da kai aikin zunubi to hankalinka ya fi tsoro akan wannan zunubin ka rika jin fa yanzu ka mutu wuta zaka je duk lokacin da kai aikin biyayyan Allah ko aikin gafaran Allah ka rika jin Allah mai gafara mai jin kai ne ko don wannan aiki mai yiwa Allah zai yafe min zunubancan in samu rahaman Allah to ka rika rayuwa a tsakanin abubuwan nan guda biyu kana mai kwaɗayin rahaman Allah kuma kana tsoron azaban Allah dan kai dan adam ne ajizi ne akwai zunuban da kai kuma balil insanu ala nafsihi basira kai ka san irin naka zunuban to kai da kanka ka zauna kana tunani zaka tuna wani zunubin ka sai kai mu fa anan anya zamu shiga aljanna mu fa anan anya zamu shiga kaza sai kuma ka tuno wasu ayyukanka da kai na rahaman Allah in ka tuna kuma sai ka ce to tunda Allah ghafurur rahim ne Allah dai ya yafe mana don waɗannan ayyukan mu samu shiga rahaman Allah ka zama kana rayuwa a haka yake cewa ya khafu iqaballah ya rika jin tsoron ukuban Allah ala zunubihi kan zunubansa da yake aikatawa wa yarju rahmata rabbahu sannan kuma ya rika fata ya rika kwalama ya rika sa kwaɗayi. cewa yana cikin masu samun rahaman ubangijinsa kuma can kana tsoron ukuba nan kuma kana kwaɗayin ka kasance cikin masu samun wannan rahama za ka yi haka ne mai li hadisi anas saboda hadisin anas kaga ahlus sunna kenan din magana ta ce maka ga hadisi yake ce maka saboda hadisin anas al-ma'ruf hadisi ne sananne inda tirmizi a wurin al tirmizi wa ghairihi da waninsa hadisin shine annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle annabi tira da amincin Allah tabbata a gare shi da khala ala shabin annabi ya shiga wurin wani matashi wa huwa bil mauti wannan matashi yana cikin halin mutuwa fa qala sai annabi yace kaifa tajiduk ya kake jin jikinka qal yace wallahi ya rasulullah na rantsa ya ma'aikin Allah inni arjullah ina kwaɗayin samun rahama a wurin Allah wa inni akhafu zunubi a lokaci guda kuma ina tsoron zunuban da nayi hadisin da muka yi ishara ɗazu. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce, La ya ci ta mi'ani, ba sa taɓa haɗuwa fi kalbi abdin cikin zuciyan wani bawa fi misli hazal mauɗin a irin wannan wuri da tsinci kanka wani irin wuri, wuri na rashin lafiya. Kenan bawa ba zai taɓa tsintan kanshi a irin halin da ka faɗa ba na jinya ga mutuwa ya ziyarce ka duk mutumin da ya fada a wannan hali na gargara na barin duniya a zuciyansa akwai kwaɗayin rahaman Allah akwai tsoron ukuban Allah illa a abahu laguma ma sai Allah ya bashi abin da yake kwaɗayin samu din me kenan aljanna wa Amina ma ya kafu Allah sai ya kubutar da shi daga abin da yake tsoro amma kar ya zama kamar wadda annabi ya je gaishe shi shi kuma annabi ya ya kake jin jikinka ya ce ba sauki ya rasulullah annabi yace ba sauki ya ce kwarai sauki ko kaɗan babu tun yaushe ya ce tun kaza tun kullum ce karuwa yake kai wata ran da annabi ya dawo gaishe shi yace amma kai wani irin addu'a kake yi ne kana addu'a Allah baka lafiya ya a ni kullum addu'an da nake ya Allah in akwai azaban da ka yi tattalinsa za ka yi min ran kiyama dan Allah ka ɗauki azaban ka gama min shi a jinya ta in gama da azaban a duniya in na je lahira kawai in je aljanna ba da kes da azaba annabi ya ce ba ka da hankali kai za ka iya ɗaukan azaban lahira ne yanzu a ce a jahannama za ka yi minti biyar a ɗauko maka wahalan minti biyar na jahannama a ɗaura maka a matsayin jinya kana ga shekara nawa za ka yi ai ba ka iya ta ba ita ba ka da hankali wa zai iya ɗaukan azaban lahira ka roki Allah ya baka sauki zunubanka Allah ya yafe amma kai ba maganan a yafe ma zunuban ba azaban a ɗauko ta a maka yanzu kai ina za ka iya Annan ya mi sai sa wata eh yana so ya je zama firi to shi ai firi ai ka neme ta har anan Allah ya fe ta kawai amma karka ci a ɗaukan son anan Eh. <laughs> to ai shi yasa gagara warke kullum jinya baka ruwa yake <laughs> to wannan shine na biyu ka zama mai kwaɗayin rahaman Allah mai tsoron azaban Allah da ka zunubi duk lokacin da ka zunubi ka rika tuna Allah mai azaba ne to hakan zai taimake ka ka yawaita tuba ka rika tunanin Allah mai rahama ne wannan zai sa ka yawaita ayyukan rahama to mumini musulmi yana rayuwa ne tsakanin abubuwan nan guda biyu suna matsayin fukafukai ne a tare da shi yana tsakanin alkhaufu yana tsakanin arraja'u waɗannan murji'awa su ne waɗanda suke rinjayar da arraja'u kwaɗayin rahaman Allah ba sa tunanin alhaufu tsoron azaba da aka kira su murji'awa su murji'a su kullum suna kallon faɗin rahaman Allah yalwar rahaman Allah har wani daga cikinsu yake cewa fakassir mastata'ata min al in kana liqa'u ala karimi ka yawaita ayyukan zunubi ba, saboda wanda zaka haɗu da shi mai yawan kyauta ne Allah zaka shi Allah mai yawan kyauta ne to zunuban fa ka rika lodata karka kure Allah amma wai in ka yawaita ayyukan lada kana baka yawaita zunubi kuma in ka yi zunubin kana tuba in ka je wurin Allah kuma ya haɗo maka da rahaman shi to ai zaka kure shi wani aljanna zai sa ka kure maleji da ka ka haɗa da zunubai fa da gangan in ka je haɗu da rahaman sai ya zama kun yi bracket daidai wa daida amma ka haɗa da ayyuka masu kyau kai baka zunubai to in ka je kuma ai za a dubi gidan aljannan sa ga ce ai to kai farashin ka ya wuce to za ka kure Allah to in ka kure Allah ka yi laifi wannan murji'awa kenan akasinsu kuma su ne hawarijawa ‘yan boko haram irin su ‘yan alka'ida da ‘yan isis su kuma bangaren alhaufu kawai ba ɓangaren rahama kana kaza wuta ka kafirta wuta ai ba rahama ba tuba ina kai tsagutu kai waje kawai ka kafirta da waɗannan su jawa kana yin kaza ka zama kafiri shi yasa a wurin su sai na ali dagotu ne kafiri ne domin ya tsara dokoki ba Allah ce annabi ya ce ba to sai na ali kafiri ne dagotu ne shi yasa suka yi ta kai mishi farmaki yana ban juma'a su kashe shi Allah bai ba su dama ba karshe dai sun zo sun kashe shi da asuba ya fito kiran sallah Abdurrahman ibn Muljam ya je kashe shi a matsayin ya kashe arne da ya kashe na ali sai daina sallah ba za ka ce akira makalla kai baka sallah ce to me rage ce in kashe arne dagoto irin aliyu in ci gaba da sallah to ai aljannan ma ita yin kure Allah ce in kashe irin aliyu kuma in sake wata ibada irin wannan babban dagoto da na kashe Ta wannan fa <laughs> to ya kake tunanin irin waɗannan da suka kashe malam Jafar za su yi nadama ko suka kashe albani ko gomari ai ba ran nadama wanda ya kashe gomari sun taba bidiyo fa ana taya shi murna ma ya kashe babban arne to wanda ya kashe na ali yana jin ya daina ibada abdurrahman ibnu mulka dan khawarij ne to su ja bangaren azaba kawai daka da an zo wa'azi wanda ya kaza dan wuta kafiri ne yayi ridda kaza kaza kana zuwa kayan ko katin zaɓe ina za ka je zaɓe to jininsa ya halatta ne ar ne? dan wuta ne haka kawai ake kafarta mutane tikitan ba da wuta a hannunsu kukan arha yake amma a buɗe maka kofan aljanna khawarija ba sa buɗewa to amma ahli sunna sai suka zanto la ilaha ula'i wa ula ba sa cikin murji'awa kuma ba sa cikin khawarijawa murji'awa a yau su ne ka ɗauki 'yan ɗarikun sufaye ɗin su ne misali mafi sauki yanzu nan sai ka ji shehu ya ce ya gafarta maka zunubanka kai kawai ka je aljanna kai ka daina abin nan karshe ma kawai Amadu Tijjani ya ce wa man yuhibbuni wa man ra'ani fi jannatil firdausi bila buhutani ai duk wanda ya taba kallo na duk wanda ya taɓa jin labari na kawai yana aljanna ba ko kwanto wani ibada kuma zaka sake murji'awa kenan don haka kawai yana ganin abun kawai garanti ne da sauransu da abin nan shine ɗazu yana ganin bidiyon wani ɗan ɗarika yana ta bambami duk sirriyan izalan nan mun sani wallahi <laughs> in takarar na duk sun sai kwaye an ba su kuɗi a gaban mu ake ba su gwada mun san sirrin su amma ko yan ɗariku ba ku idan ba ku da time time ɗin ku zikiri wazifa ina kuke da tam ma ku je a ba ku kuɗi <laughs> to kaga irin wannan kenan sai a hankali to shi ne yake cewa wannan shi ne matsala ta biyu musulmi ya zama bainar khawfi wal raja wannan shine akidan ahlus sunna wal jamaa na uku wa mahamastar da bihi al duk yadda rashin lafiya ya tsanantu gare shi fala ya juzu lahu baya halatta fa gare shi an ya tamanna Nalmaut ya yi burin mutuwa duk yadda cuta ta yi cuta kar ka taɓa burin Allah kawai ka ɗauki raina ni kawai da rayuwan gwamma mutuwa karka taɓa buri duk tsananin ciwo karka yi haka kuma duk tsananin ciwo da ake magana ba a hana ka nemi magani ba fa malamai sun tattauna matsala dangane da neman magani wasu suka ce ya halatta ka neman magani ba ka da lafiya wasu suka ce bai halatta ba amma cikin su wanne ya fi neman magani kuma shi ya fi don manzon Allah ya fi kowa manzon Allah rashin lafiya kuma ya yi jinya kuma ya nemi magani ya yi amfani da magani amma irin ciwon da ka san ko baka sha magani ba damuwa yanzu akwai wanda mura ma baya sha mishi magani akwai wanda kuma za ga gama duk zazzabi baya sha mishi magani na san wannan akwai wani abokin mu shi duk jinya duk zazzabi malaria ta baya shan magani baya karban allura shi duk yadda yake aka yake kuma a sanyi zaga da ruwan sanyi yake wanka in ka kai mishi ruwan zafi wanka da ruwan zafi zai kama kuraje shi kuma ka Allah ya shi ko a zazzabi da aka yi ta yi baya bayan nan kusan sati uku yana kwance kamar zai mutu sai ina ce mishi kai gara ka je ka nemo magani yace shi ba ba ruwan shi Na ce kana ga dan ka mutu yanzu ka yi shahada ne ka bar matanka da 'ya'yanka su wahala annabi ya ce a nemi magani to karshe ma kamar za mu yi faɗa <laughs> to akwai irin wannan Allahu alam amma malamai abin da suke magana a kai ciwon da ka san yana rarukanka zai iya kai ka zuwa ga mutuwa wajibi fa ka nemi magani in ka ki neman magani kana ganin jarumta ne ka mutu ka kashe kanka wannan shine ka'ida din a Sheikh Abiyya Muhammad Salim yana da littafi dangane da ahkamul marba hukunce hukuncen jinya Sheikh bin Bas yana da littafi Ah, wannan ahkamul marba ko kuma masailul marba matsaloli ne dangane da cututtuka da rashin lafiya za ka fita ka nemi magani don haka cutan da zai zama maka illa na ƙasa yanzu ba wani ba ne? a zamanin annabi sallallahu ya fito a anguwansu a ƙauyensu yana da janaba ana bala'in sanyi ya je jihadi ya da ya yi rauni sosai a jikinsa ga janaba ya same shi sai yake tambayan malaman garin ko kuma wasu jama'a ga janaba in zan yi wanka kuma zai illata min raunin ka ce ai sai ka yi wanka Wa ce ka nemi iyalinka ai tun da ka taɓo janaba wajibi wanka kaulan wahidan fakat eh fatawa kenan wanka kawai shikenan ba so ya saba wa Allah jadi biron yayi wanka shikenan ruwan sai illata shi a cewa take faɗi ya mutu labari ya zo kunnan annabi annabi ya ce ala su Ilu shi na jahilu su waɗanda suka ba shi fatawan yayi wankan da ba su san hukuncin ba za su zo su tambaya ba sai su yi fatawa da moronka ya ce kataluhu su suka kashe shi sun kashe shi inna ma shi fa’ul’i as-su'al maganin jahilci tambaya ba ku san fatawa ba za ku ba shi fatawa a jahilci Muna na nuna maka illan baka san matsala baka ce za ka yi fatawa a kai in fatawanka ya kai mai shi ya mutu kai ka kashe shi kaman kai ba likita ba ne ka ce ka yi likita sai ka danna mutum allura ko ka danna mutum dirif sai ya mutu kai ka kashe shi haka ka yi mutum fatawa fatawan sai ya kashe shi kai ka kashe shi fatawan sai ya kai shi jahannama kai ka kai shi jahannama annabi ya rika faɗa to shine irin waɗannan da haka kaga yanzu me kenan yana da janaban ma an ce kenan me yayi taimama dan zai illata shi ashe wannan ma kiyaye lafiya ne da haka mutum zai nemi magani maganin nan na itatuwa ne na gargajiya ya halatta ka nema na asibiti ne ya halatta ka nema maganin da aka hana ka maganin da akwai tsafi akwai shirka akwai sihiri wannan haramun ne ka nema haramun ne ka yi ta'ammuli da shi amma magani na gargajiya na itatuwa da za a ka yi amfani da shi wannan ya halatta ba a hana ba annabi ya sa mutanen madina duk a kira a gayyato masu ma da magungunan gargajiya kaf duk suka zo annabi ya ce kowa ya turo min itatuwa ya ta kiran suna gaya min yadda yake haɗa maganin kaza maganin kaza duk suka yi bayani sai annabi ya ce to kun kubuta la ba'asa bin ruka ma lam takun fihi shirkun magungunan nan da kuke barwa ba laifi in dai ba safi ba shirka ku je ku yi ta bayarwa da ka ba inda aka ce ba ba da maganin gargajiya sai dai kada mai ba da maganin gargajiya kake fake kuma yana safi a ciki ya tsaya da ba da maganin gargajiya abu ne mai kyau wani lokaci maganin gargajiyan ma ya fi amfani ma akan na asibiti yanzu akwai cututtukan da asibiti ba ta iya warkar da kai sai a na gargajiya yanzu ko ɗauri wannan aka samu karaya ai na gida ne yake aiki amma na asibiti kawai sai da na ɗau maka wasu bandeji kawai a barka to yake cewa ka san inda shirka ya rika shiga wasu magungunan gargajiyan ka san a karatun allo in mutum ya je yi ana koyar da shi har haɗa magungunan gargajiya har suka raya da su ɗauri tun mutum zai iya yanzu kawai galibi ana gudowa ne daga sangayin kafin a yi sauka gaba ɗaya da ya sauke ƙur'ani sai ya gudu amma da an ka sauke Qur'ani aka maka sauka to zaka shiga littattafai kuma Siki hutun daga qawaidi har kai sama akwai su ahkamus sulbaniya akwai bangaren koya maka ɗauri. da sai ga da mutum zai gama tsangaya yana da sana'a ba ci ma zaune bane za a koya mishi haɗa maganin ka sai ga galibi almajirai su ne masu ba da magungunan gargajiya ya sa galibi yawan ka ga tsofi da suke ba da magungunan gargajiya za ga almajirai ne tun da zai maka ɗaurin wani ma sai ga yana maka addu'a yana maka tofi to wasu sai suka fake ta nan kuma sai suka fara shigo da sihirce-sihircensu wani daga ɗaure an kwana daga kaza wani kuma sai ya wuce yana ba da maganin mallakan miji to yana ba da na haihuwa yana ba to kaga an fara tsallake layi to asiri zai fara shiga ai za hajja za mu baki na mallakan miji ai kina son za mu baki maganin da zaki mallako shi a aure ki to sai aka fara wuce layi amma ba ka ba a cikin karatun yake ba amma ba ka ba tsarin karatun allo har tsauri za a koya maka na karaya ne ciwon kaza za a baka magani sai ga ka koyi karatu kuma ka iya likitanci sai sa za ga Abdullahi Gwandu yana da littafi akan likitanci littafi sosai akan likitanci maganin kaza gashi nan maganin kaza littafi ne haka al imamu Suyuti yana da shi littafi ne akan likitanci Ibn al-Qayyim yana da littafi Abdibbun Nabawi likitancin annabi kowane irin cuta ga yadda ake hada magani. komai akwai a musulunci amma da muka yi eh, wannan sake ne da abun aka wayi gari ga abun a gabanmu ba mu iya ba sai wani ya ce kai tura wannan fa sun taimaka wani gani yake ma in ba tura wannan fato ba magani ashe kai ga asalin likitanci tare da kai kuma wanda zai fi baka mamaki wanda zai ce to shi zai ba da magani magani na musulunci islamic chemist da ake cewa in ka je shi ba zero ne shi ba bai san komai ba iya maganin da ya zo tsayar maka ya ake shan za karanta a jikin bai ma iya hada ba da me aka haɗa oho wani ne ya haɗa ruwan wanki da mai ya zura oho shi dai shi ma haka gashi bai sanya ake hada abun ba in ka je ka tambaye shi ka karanta littafin abdullahi na ina ma san littafin ka san abdullahi gwandu yana da littafi akan likitanci duk bai sani ba sai aka waye gari waɗanda suke islamic chemist ba su iya abun ba don ba su karanci abun ba da haka sai aka waye gari kawai kowa yana ganin likitanci in ba irin na bature ba ne to bai yi ba da haka sai aka waye gari wanda zai na bature kuma yana kyaman wanda ya na musulunci yanzu har suna ganin ma kamar rukiya wannan karya ne ba jinni saboda ba san abun ba to kaga kamata waɗanda suke cewa suna likitanci su ne islamic chemist to a ga abun a ɗabbake domin har sakiya din nan yanzu ka samu masu islamic chemist nan ba su iya ba sai dai ka samu waɗanda suke na gargajiya na da su suka iya yaya ake kaho ka zaga islamic chemist chemist da suke ce wannan wa iya kaho ba iya ba amma akwai yadda ake da sauransu sai ga in an zo za a yi maka yadda abun yake to ba za ka sake neman wani magani ba ma sai irin waɗannan magunguna to yake cewa duk yadda cuta ta kai ga cuta bai halatta kai burin mutuwa ba kar ka sake kai burin mutuwa ka ce Allah ɗauki rayuwata ni da wannan cutan gara mutuwa kar ka sake fa in kana labudda in ya kasance ba makafa cutan ya rarike ka ta yadda kai fa ba matuka fa'ilan sai ka aikata ka sai ka aikata me sai ka roki mutuwa din wato jinya yayi jinya ka kai bango ne kai fa gaskiya ba za ka iya hakura ba sai ka roki mutuwa to in ka kai wannan halin fal ya kulto anan mara lafiyan sai ya ce Allahumma ahyini ya Allah ka raya ni ma kanatil hayatu khairan muddin rayuwan ya zanto shi ne mafi alkhairi a gare ni Wata waffa ni. Allah ka kashe ni Allah ka karɓi rayuwata Iza ka na tilwa fatu li idan mutuwa ta kasance ita ce alkhairi a gare ni to kaga wannan addu'an shi ne mafi a'ala gare ka sai ga injinyan ba mutuwa bane to sai ga Allah raya ka in kuma jinyan mutuwanka shi ya fi sai ga Allah ya ɗauki rayuwa amma ka ce kawai ka mutu to in ka mutu ka san me za ka tarar shi ne karka yi burin mutuwa shi rashin lafiya din. kamar hadisin da muka ja ne ɗazu man yuridillahu bihi khairin yusib minhu musiba da Allah zai ɗaura maka na rashin lafiya rashin lafiya kafara ce kankare zunubai take haka wani hadisi ya zo rashin lafiya na kankare zunubai to lokacin da yake kankare maka zunubanka sai ka ce Allah ɗauki raina in mutu to bai gama kankarewa ba sai ka mutu kaga azaba za ka fada amma rashin lafiyan ya ci gaba in alkhairi Allah ka ɗauke ta in rayuwan alkhairi Allah ka kyale ni to shi kenan, sai ga lokacin da rayuwan zai zo ya tafi to an kankare maka zunubanka yasa sai ga wani ya asibiti, accident yi sati yana asibiti baya iya magana kafin ran ya zo ya tafi yana jin jogin jinya ba iya magana kankaran zunubai ne fa Allah yana son mu yana ƙaunan mu fa sai ga mutuwa ya zo maka yana da muƙaddima Shi ne rashin lafiya to wannan rashin lafiyan sai zama an kankare maka zunubanka sai ka da Allah a wance kake fiyas to Allah abun ƙauna ne gare mu rabi'an na hudu wa in kana alaihi huquq wannan mara lafiyan idan akwai haƙoƙin wasu mutane a kansa fal ha, ila ashabiha yayi kokarin mai da waɗannan haƙoƙin zuwa ga ma'abotanta a dan ciwon kai ne fa dan <laughs> ciwon kan nawa ya kashe mutum duk wani rashin lafiya da ka taba yi a rayuwa to wannan rashin lafiyan ya kashe mutane da yawa in mura ne yawancin cutanka to mutane da yawa sun mutu da mura in malaria ne da kai mutane da yawa sun mutu da malaria in typhoid ne mutane da yawa sun mutu da typhoid in ƙwalsa ne mutane da yawa sun mutu da ƙwalsa ba rashin lafiyan da kai wanda wasu ba su mutu da shi kai baka taba rashin lafiya ba lafiyan ka karauto a lafiyan da kake ciki wasu da yawa sun mutu to don haka ashe wannan yana nuna maka me duk rashin lafiyan da ya zo maka karkare na ta in akwai hakkin wasu a kanka ka yi ƙoƙarin mayar musu da hakki kuɗi suka baka bashi ka mayar musu bashinsu ajiya suka baka ka mayar musu dan so da dama an ka mutu wani ya zo ya na ba shi ajiya za ce ƙarya ne dukiyar marayun ka wa ido to duk ne ka mayar masa in ta yassara lahu zalika in hakan ya sauka gare shi ma'ana in bashi ne kana da kuɗin to ka ba su in iya abin da ka mallaka shine iyaka ka ce a kai da in ka mutu fitarwan yana da wahala ga magada in an ka mutu kuma kofa a buɗe hmm, ɗan adam haka yake ga bashin ba mun mun gode wannan suna da kirki mu muna bin shi ga kaga ba imani wai su suna bin shi ba tausayin marayu wa illa amma in bai samu saukin da zai iya biya ba ba shi da halin da zai iya biya a wusa to yayi wasiya yayi wasiya wa magadan shi wane wane wane yana bi na kaza in ba haka ba sai ya rubuta ya rubuta wasiya li amrihi sallallahu alaihi wasallama bi zalika saboda umarnin da annabi ya akan haka cewa in ka zo mutuwa ka bada wasiya in ba haka ba ko ka sauke haƙƙin ko ka yi wasiya gashi na biyar zai karasa bayanin wasiya wala budda kuma babu makawa idan yace babu makawa yana nufin dole ne wala budda dole ne fa ba makawa min al ijtijal ayi gaggawa bi misli hadhihi alwasiya da kwatankwacin irin wannan wasiya din shi wasiya ba a jinkirinta duk abin da ka sani ya kamata bayan mutuwanka a yi ko karka ce tukuna in akwai waɗanda za su ka gaya musu su zartar ka gaya musu in ba ka ba ka rubuta kuma ka rubuta karka boye ka rika aje ta kusa ta yadda ka mutu ba za a sha wahala ba sai ka ce in na mutu ga wani takarda a can ku duba in a wurin filonka ne a fili kawai kar ka mutu sai ran da an gama ta kaba an zo tattara ka sai a ga wasiyanka wani yana boyewa wai in an yana fili kar ya mutu da wuri <laughs> wannan ma zai ce maka na yi kokari na rubuta in ba ka wani ko rubuta ba ba zai ba wani fa baya faɗan wasiya to bari ka ji wannan hadisin bi kaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi annabi yace ma haƙƙun ri'in muslim babu wani haƙƙin akan wuyan mutum musulmi ya bitu ne da zai iya yin baccin dare biyu walahu shay'un kuma yana da wani abu fa yuridu an yusi fihi yana so yi wasiya akan abun illa wasiyatuhu maktuban kar ya sake haka face sai dai zanto wasiyansa maktubatan a rubuce take inda ra'asihi kusa da kansa rubuta ta ka aje kusa da filo kana mutuwa ana zuwa wurin gawanka an ga takardan kusa da kai annabi ya ce kada mutum ya sake je iya kwana biyu ga abin da kake so bayan mutuwanka a yi kuma ka ki rubutawa a'a ka rubuta ka ajiye wane yana bin ka bashi ka rubuta cewa wane na bi na bashi wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza ya ban bashi kaza naira kaza in ka biya shi sai ka yi sauri sai ka goge nashi amma yanzu ka san galibi mutane suna da list na waɗanda suke karɓan bashi a wurin su an ba su da list na bashin da suke ci yanzu ka zagaye kasuwanni ka gani duk wani mai shago yana da takardar rubuta bashi takardar rubuta bashi na fa ba takardar basussukan da yake karɓa ba a'a basussukan da ake karɓa a wurin su shi ya kiyaye su amma ba zai rubuta na mutane za ga takardu da yawa sun cika wannan yana cika an sake da wani wannan ya cika an ɗauko wani to malam ina kuma na waɗanda kai kake karɓowa me yasa ba ka rubutawa suna su ba haƙƙi bane a wuyanka wannan dukiyan idan ka mutu magadanka da za su ci ba su sauke ba kai azaba ake maka fa a cikin kabari dan anan akwai sakatinka kai ka ki kai wasiya ka ki ka faɗa wa magadanka ka rubuta wasiya ka nuna wa ‘ya'yanka ga takardan wasiya ɗin nan su san takardan in na mutu ku bincika amma sai ga mutum ya mutu babu wasiyan da ya bari sai dai wani ne fito ce ina bin sa kuɗi shi yana bi na kuɗi a'a wannan wajibi ka rubuta wanda kake bin shi bashi ka rubuta wanda yake bin ka ka rubuta domin waɗanda kake bin su su kawo haƙƙin wa magadanka kar su ta gayyara waɗanda suke bin ka ka rubuta don a biya su ka iya samun kwanciyan kabari amma sai ya zama kai kana rubuto na waɗanda kake ba su bashi ne don me wai su kama ka su ji daɗi baka rubuta na waɗanda suke binka don in an biya maka ka iya kwanciyan kabari ba kai ka damu kenan ka gina iyalanka bayan ka mutu amma kai baka damu ka gina kanka a cikin kabari ba wannan wani irin rayuwa kenan ai ka fara gina kanka sannan ka gina iyalanka to yake cewa qala ibn umar sai abdullah dan umar yace tun da yaji annabi ya faɗi wannan hadisin daga nan sai yace ma marrat alayya layla tun daga annabi ya faɗi hadisin nan ma marra alayya laylatun dare guda ɗaya bai taba wuce min ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تند نجي منزon Allah faɗi wannan hadisin to ba a sake yin wani dare ɗaya da ya wuce min kala zalika da annabi ya faɗi wannan magana illa wa indi wasiyati sai ka samu wasiyata tana kusa da ni tun da ya ji ta ai aikace Abdullahi dan Umar kenan ai mun sha bayanin shi ta arba'una hadis mutum ne duk inda sunnan annabi take to nan yake dan ka tun daga lokacin baya wasa da wasiya da kai ma kar ka sake da wasiya ka samu fefanka ko ka samu takarda 20 ko 40 ko wani jotanka duk abin da yake na wasiyanka ne ka rika rubutawa wannan wasiya na bashi ne wannan wasiyan kana kaga ga wasu al'adu da ake bayan mutuwa ya saba musulunci ba ka so idan ka mutu a yi maka irin wannan al'adan sai ka rubuta ka ce ni in na mutu kada a yi min kaza ka rubuta kai ba da bayani bayan ka mutu ga wasiyan da kace in in ba a kiyaye maka ba kai ba ka da haki ka zauna lafiya cikin kabarinka ka ce ni in na mutu yadda ake likafa ni za saba musulunci ne kara min irin shi kai hatta za ka yi wasiya ma in ka mutuwa zai sallaci gawanka ka ake yi ba ka kawai sai ka je ka mutu kowane rukwafe zai ma sallan gawa wani ba shi da aƙida mai kyau ya zai sallaci gawanka ba haka ake ba ana yin wasiya hatta wanda zai sallaci gawanka wasiya kake ka ce in na mutuwa ne zai sallaci gawana Allah ji kan shek al'adamawi kafin ya rasu da yake mutum ya rika yin jinya wasiya ya yi ita in ya rasu shek abdulrazak ya haya ya sallaci gawan shi in ba a samu abdulrazak ya haya haifan ba shek bin usman in ba samu shagun usman ba wane ne kusan malamai biyar ya lissafa in ba wane to wane in ba wane to wane in ba wane to wane kusan malamai biyar ya lissafa cikinsu duk wanda ya samu akan lokaci shi ya sallace ni haka ake ba ka bar abu sagaga ba ka zauna kana sunna ka mutu kuma duk yan gargajiya su rurrufe komai a kanka tun daga likafani an maka na gargajiya za mu zo nan za ga yadda ake likafani za mu zo da likafani firasika za ga yadda ake likafani da binne ka ga an ji an loda maka kasa ya wuce ka'ida in an yi magana to kasan shi ne ai ina za a kai sauran kasan ha to kasan shi kamar ya kasan shi kasan shi to wai ya za a rage kasan shi yi wani wuri to kasan zai kai an ce maka ga yadda za a yi za mu karanta nan sai dina Ali ya yi aike ta ka je duk kabarin da kaga kasan ya wuce lebur ka rage to sai ka je ka ce sai na Ali ya kwashe kasan mutum <laughs> ya abin nan har za a yi maganan kasan mutum ne makabarta nawa yi kun koma kuna yin gidaje a kai ba a yi maganan kun gina gida akan kan ba ana yi bayan makabarta ana mai da su fulotai ana sayarwa ana yin gidaje a kai ashe ana maganan addini ka daina maganan ana kaza ana kaza sai haka sai ka mutu sai ga duk yan gargajiya sun mamaye ka kana alin sunna mahaifinka ya rasu ka ja ba duk ka bar wa 'yan gargajiya su yi ka kai babanka ba zai samu hasken ka ba ina amfanin hasken ka da kake ai ba maganan ka daga kafa wa dan bidi'a kuma shi kenan shi zai wanki babanka shi zai sallaci babanka to amfanin sunnan kenan kuma kai ai ba amfanin ka kenan da ka duk abin da yake na sunna sai ka tsaya a yi to kai ka san fa irin gidanku in an mutu gashi waɗanda suke sallan ga kaza to ka ba da wasiya kai ka yadda za a maka ta sunna in suka ƙi to kai ka sauka haƙƙi amma ba ka yi wasiya ba aka zubo maka to kai dama kai ka kira ruwan don haka a riƙa yin wasiya kana rubuta wasiya ko sai ka yi aure wani rabu da ya kan leka ya girgizar kai na shida na zai yawa to mun yi biyar ko to sha Allah wai mata ma na to ma sha Allah to sai an cika da tambaya kenan na'am